ولو يعجل الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبين بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف عليكم عذاب إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن من افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokobara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da dukkan zuriyarmu da wanda suka rigaye mu da imani idan Allah ta'ala ya kawo namu Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ya karɓe mu a matsayin waɗanda suke shahidai gare shi gabanin fara karatu an samu ƙarin kafofin watsa labarai da suke kawo tafsiri ko a nan abuja ko a wasu wurare kamar yadda aka saba jiya mun kira na farko zuwa na hamsin to ba zan maimaita ba saboda lokaci za mu je zuwa ga ƙarin da aka samu guda hudu na hamsin da dai akwai nta hausa karfe tara zuwa goma wanda injiniya ibrahim buru ya ɗauki nauyi allah ya biya shi da gidan aljanna na hamsin da biyu akwai brc bauchi na toro daga karfe tara zuwa goma na dare wanda malam mahir mai wada wanda ya ɗauki nauyi Allah ya biya shi da gidan aljanna sai na hamsin da uku da na hamsin da hudu akwai nta da matur yobe state daga goma zuwa sha ɗaya na dare akwai brc bauchi misau community fm 89.1 daga tara zuwa goma na dare wanda dsp hassan m misau ya ɗauki nauyi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna duka allah ta'ala ya mana tarayya da su a cikin wannan lada allah ya samu wange lafiya Ah, na biyu a ɗan yi kuri saboda an samu ƙari kuma to an ban wancan hamsin da hudu ne a tanya ɗaya. to akwai ƙarin na hamsin da biyar da hamsin da shida da hamsin da bakwai insha Allah hamsin da biyar akwai adamawa broadcasting corporation na ga sai na cire dabarau na iya gani eh, wanda alhaji ibrahim tukur salman ya ɗauki nauyi a ah, ɗan buran kenan daga karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na dare sannan akwai abc fm 95.7 yola adamawa state shi kuma daga karfe 10 zuwa 11 na dare shi ma sai na 57 akwai nta kano insha allah shi daga 11 zuwa 12 na dare wanda alhaji ibrahim gerawa ya dauki nauyi allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna duka allah ta'ala ya mana tarayya a ciki da gidan aljanna wannan ya ci salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya ji mahaifan malam ya yafe musu ya sa firdaus ce makomarsu masu sannan ya tsara malam daga sharrin mai sharri ah, malam ina matukar godiya ga Allah sannan zuwa ga malam akan rashin lafiya da nake fama da shi yayi tsanani yanzu za a kai ni asibitin kashi na Kano akan jinyar da nake fama da shi na spinal cord malam a taimaka mun da addu'a da kuma dukkan abun da za a iya taimakawa ya rubuta sunansa a cikin na da ba bukatan a bayyana sunan ko? Eh, muna taimaka da addu'a da laba la ke bihi tahuru insha Allah ah, wanda kuma a cikin mu ke da ikon da zai taimaka su da wani abu na kuɗi zan ba da takardar a hannun aran ba so duk wanda ke da bukata zai iya samun aran ma ya ga me zai taimaka ciwo na spinal cord ya da bukatun kuɗi da yawa kuma ciwo ne wanda yake mai hatsari ah, duk wanda ke da halin da zai taimaka aiki na neman aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya ya ba da ikon taimaka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam da fatan an sha ruwa lafiya eh jiya na sha ruwa lafiya amma yau tukun na ban sha ba fatan da nake shine war haka da nake magana akwai azumi a baki na <laughs> so da haka ban sha ruwa ba tukun na sai dai da fatan za a sha ruwa lafiya in kuma akan jiya ne to matuƙa da gaske an sha ruwa lafiya amma mai malam ya sha ruwa da shi wannan bai shafe ku ba Ah, don allah malam shin khushu'i kan a cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi ba ne don na ga a yanzu mutane suna yawan wasa da sallah ko suna kallace-kallace ko suna barin wayarsu a kunne shu'i a sallah ai wajibi ne wannan kowa ya sani ko da farkon ah, suratul mu'minun ai kujja ne qad aflaha al-mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un aya ta biyu a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala da ya faɗi siffar mu'minai sai ya ce suna khushu'i a cikin sallar su suna khushu'i a cikin sallar su akwai hadisi a sahihul jami hadisi na 2569 wanda yake hadisi ne sahihi da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake bayyana mana ɗauke khushu'i karancinsa alamar tashin kiyama ne yace awwalu shay'in yurfa'u fi hadhihi al-umma al-khushu hatta la tara fiha khashi'an manzo Allah yace farkon abin da Allah zai dauke a zukatan musulmai a ƙarshen duniya shine za a bar su da tsabar yin sallah amma babu khushu'i suna sallar hankalin suna wani wuri annabi yace har a wayi gari ba za ka samu wani mutum mai khushu'i a wani masallacin ba ma gaba ɗaya sai ka samu masallaci mutane goma a ashirin wannan hadisi ne ingantacce da 69 cewa awwalu shay'in yurfa'u fi hadhihi umma al-khushu hatta la tara fiha khashi'an samun mai khushu'i sai zama aiki yanzu akwai magabacin da ciwo yake na kakkare a yatsarsa kisan na da tsokanin baku a takaice ne ana magana da iyalinsa akan ana so a yanke yatsar yaƙi yadda yayi za a yi a yanke sai ta ce sai na kusa da shi suka ce suna so in yana bacci ta ba da izinin a zo a yanke yatsar sai ta ce in yana bacci ba za a yi taɓa jikinsa dutu ba the only lokacin da za a yanke ya masa shi ne idan ya tsaya yana sallah sai ya zo ya tsaya yana sallah wallahi na dai aka zo aka kama ya tsara aka guntule bai sani ba sai ya bayan idan da sallah ya gani sanda idan da sallah sai ya gane an cire yatsarsa to kaddar yanzu muna sallah kai ta so ya shiga cikin wanda ka bare ya rashin sa a ce ka gare ne shiga akwai wanda gare ne shiga jikinsa bai ji ba dan Allah yi wa kanku gaskiya don Allah anan akwai wanda za a kama ya dasa a yanke na sallah bai sani ba ni dai ina fatan Allah ya kai ni wannan matakin da za a yankin ban ji ba ban ji da sallah kai ba imani na bai kai wurin ba to Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya alaikum malam wa alaikum salam ina addu'ar Allah ya jikan mahaifan malam amin ya hayyu ya qayyum da mahaifin aran marka da duk wanda ya rasa nasa don Allah malam a tunatar da matasa da 'yan mata akan muhimmancin kunya don gaskiya yanzu malam kunya ta yi matukar karanci tsakanin matasa da 'yan mata irin mu'amalar da ke tsakaninsu to tuna tunatarwa akan kunya idan muka ta samu ai tafsirin ma ba za a yi ba don ka tabo babi ne mai wahalan gaske a ce a yi wa'azi akan kunya ina zaton matsalar mu akan kunya a arewacin najeriya kadai idan za mu yi ramadana duka a kai ba za mu gama da matsalar rashin kunya ba rashin kunya na 'yan mata na samari rasar kunya na magidanta rasar kunya duk kowane bangare ka dauka akwai ta kawai dai tuna ta wanda zan yi a wannan dama da munasaba akwai hadisi ɗaya da yake da muhimmanci da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana mana kunya bangaren imani hadisi na dubu ɗaya da dari shida da uku a cikin sahihun jami yana cewa alhaya wal iman urina jami'an Fa'ida rufe a hadu kuma zahabar aka mazu Allah ya ce da imani da kunya suna gwame ne waje daya. idan ɗaya daga cikinsu aka ɗauke shi to ɗayan baya zama sai gudu bi ma'ana duk zuciyar da aka zara kunya a cikinta imani baya zama a cikinta haka duk zuciyar da aka sa imani aka zara kuke ku imani a cikinta da kunya ba ta zama so da aka karancin kunya abu da ke bayyana mana ana zara imani ne a zukatan al'umma yasa kunya take karanci amma duk mutumin da ke da cikakken imani wallahi abin da da kunya za a ga yana da kunyar sarakane iya da kunyar malamansa iya da kunyar iyayensa yana da kunyar waɗanda suke na gaba da shi ta kowane janibi wanda da yake da hankali ya aure shekara talatin ko ashirin ko ma sha biyar a wancan lokaci gashi dai ba nesa bane ai ba a iya ma haɗa ido da sirki ba a iya yi in ma aka je gaisuwan ne kai kana can baya bayan ne da sabuwar garanka ana tunanin ina an sai ka haka da kai to amma a yanzu ba a yanzu shine ba ma su ake sulfiyar da kai ba da uban yarinya da uwar yarinya da ubar ango da uwar ango za a haɗu a gwamu shi kuma ya zo ya ɗora hannu a kanta a wurin inda yake hawa kan cinye ɗaya ɗauki hoton ko ɗaya ya dafa ɗaya ɗauki hoton wasu al'amuran ko ba don addini ba ya dace zama masu kunya a ciki alaƙar kai da iyalinka tsakaninku ne ya zama a alaƙar ku a waje ko da an yi auren alaƙa ce ta kamala da mutunci na yi ta ba da misali na ce iyayenmu ba su ci amanar mu a tarbiyya da suka mara ba mu duba irin yadda da muke da gidaje da kunci gidajen masu arziki ma ka samu mace kawai daki ne take da shi ko ciki da falo ban dakin ma da yawa tarayya sai ka samu mata hudu a gida ko uku ban dakin su ɗaya kicin ɗin su ɗaya ɗakin guda ɗaya ne babu ko silin a cikinsa kawai kana ga azara ne a kai matasa su bakwai ko takwas ɗakin su ɗaya ne amma a duk wannan halin ba ka iya gane wani alaka tsakanin babarka da babanka sannan ba za ka taɓa iya gane wai mahaifiyarka yaushe ne ne ba ta yin sallah ko azumi ba saboda larura da iyaye mata ba za ka taɓa ganewa ba duk kumutsuwarka babu wanda ya taɓa gane babarsa ba ta sallah saboda mai ba yadda hankalinmu ya riski abin shekarunmu da matsayinmu bai kai mu san shi ba har ka gaba ka tarbiyyantar da babarka kana zuwa ɗakin da kai baccin rana duk dumame ma'ana kake ci amma wallahi baka kai gane shi ne ba ta ba ta yi al'adar ya dauke baka gane ba ba ta azumin amma wallahi ba za ka gane ba amma yanzu yan mata sai ta maka sashi a cikin guruf din su ma na maza da samari ko ta watsa a kafofin sadarwa ce ita ba ta sallah ba ta azumi me dalili tana cikin halin rashin tsarki amma mun tashi gaban iyayen da ba ma sanin ma halin da suke ciki na darura shi yasa karatu ne muka fi iyaye amma ba aiki ba ba ba wanda ya sai kalli iyayensa ya ce ya fi su da taku Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a ina muka dakata jiya za mu tashi a darasi na biyu insha Allah ta'ala a cikin suratul baqara ah, aya ta nawa ran ma za a tashi na'am 253 253 da hudu آه. نعم إن شاء الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا لكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم جزاكم الله خيرا za mu tashi a cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta 254 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani Allah ya sa mu a cikin su anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi min qabli gabanin ya yazo yawmun wani wuni la bai'un fihi wanda a cikin wannan wuni din babu saya da sayarwa wala hullatun babu abokanta mai tsanani wala shafa'a kuma babu ceto ga wanda suke kafurai wal kafiruna su kafurai humu zalimuna su ne azzalumai Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu ya ku jama'a da kuke da imani Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu ya ce allah bai kiran masu imani da wannan suna sai don ɗaya daga cikin ababe guda biyu shine lil amr aw na nahy ko allah ya ce mu yi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mu ce mun bari so da duk inda ka gayya ayu allazina amanu imma umurni ne ko kuma hani ne na'am don haka anan sai allah ya ce ya ayu amanu kuma duk inda aka yi aiki da ya ana kiransa harfin nida wato harafin kira kamar ka ce ya wane to iya nuna abin da ake kiran ka gare shi yana da matukar muhimmanci sai a ce ya wane na biyu idan aka kira masu imani da sunan imani allah ta'ala ya karrama su ne ya kamba masu wannan kuma ke nuna cewa an kira mu da wannan suna don a nuna mana bin wannan umarni shine cikan imanin namu mafhum tayyib haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani haka duk mai imani sai karkada kunnan sai saurara Allah ya ce anfiqu ku ciyar kalmar anfiqu fi'ilul amri ne asluhu wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum don haka akwai fi'ili wanda yake damiri mustadir sai a ce antum zai zama ya ayyuhal na amanu fiƙo ai antum mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi ciyarwa da musulunci ya ce mu ciyar na farko akwai na wajibi kai tsaye ne zakka a dukiya wajibi ne ya shiga cikin wannan na biyu akwai ciyar da iyalai ɗaukar nauyin iyali wajibi ne akan mai gida ya shiga cikin wannan na uku akwai ciyar da iyaye ciyar da iyaye wajibi ne musamman idan ba su da halin da za su iya rike kansu na hudu akwai ciyar da wanda suke mabukata kamar marayu ko gajiyayyu na biyar ya shiga cikin an fi umin mara zaɗinakon yin hidima na gina masallaci gina makaranta ƙoƙarin empowering musulmai su zama nagari da tarbiyyarsu da karantar da su sana'o'i duka ya shiga cikin an fi umin mara zaɗinakon min qabali an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a duka ya shiga ciki dukkan nau'i na ciyarwa sai dai abin da ke da muhimmanci wurin ciyarwa yana da kyau mu gane menene aulawiyya namu wato priority and preference menene priority mu preference a koda yaushe idan muke duba halin da musulmai ke ciki a Najeriya ya dace priority mu ya zama is more human capital gina masallaci daidai ne gina makaranta daidai ne duk waɗannan babu laifi a ciki amma mu fara duba aka gina ɗaya biyu uku masu ma'ana to mu da wuraren wajen gina al'umma ne wajen karantar da sana'o'i wajen tarbiyyantar da matasa mu daina takaita wuraren ibada kawai zuwa wurin tafsiri da karanta hadisi mu rika da tunani mu tara matasa mu tara 'yan mata a zo a musu lectures akan haƙurin zaman aure ba wai sai da aya da hadisi ba dauko wani dattijo shekararsa 60 da iyali ya zo musu gani irin hakurin da ake da juna a dauko dan kasuwa a ƙauyenmu ko a garinmu a ce zo ka zauna muna so ka mana jawabi akan irin jarrabawan da Allah ya maka a kasuwanci gabanin ka zama wani kawai ya musu bayanin gwagwarmayar kasuwanci yadda ya fama da fashi a kasuwan kauye yadda ya hatsari ya samu karaya duka akan kasuwanci tun yana kai bugu ɗaya ko bugu biyu kauye har ya zama a garin gaba ɗaya babu mai arzikinsa duk wannan ya shiga cikin human capital development yanzu mu daina takaita masallaci zuwa ga kadai mu yi sallah ko mu yi wa'azi mu tashi a'a mu rika kira mutane da suke da ilimi bangarori da dama su rika zuwa suna wayar mana kai matasan mu a yanzu suna buƙatar mentorship suna buƙatar a rika mentoring dinsu a kai makura wajen tarbiyyantar da su tarbiyya ta addini iya da matukar muhimmanci mafhum tayyib kuma wannan iya daga cikin matakai ba zai yi ba sai da kuɗi shi yasa addini baya ci gaba sai musulmai suna iya sadaukar da dukiya su ciyar da shi gaba mafiya yawan kalubalen da addini ke fuskanta a duniya yau sun fi alaka da dukiya fiye da komai in ka je ka ga addini yana ci gaba a wuri za ka ga gata ya samu na dukiya je ka kasa saudi arabia ai kai daga ka shiga harabin makka ko madina kai sallah ka san wannan wurin akwai gata wa addini kar ka je ko ina kawai ka sallah ka san an yi wa addini gata yanzu wannan wurin kawai maintenance ɗinsa idan babu kuɗi zai yi yanzu wannan masallacin annur da yake burge ka in ba kuɗi zai yi share shi da kula da shi ma ba zai iya yiwa ba so da haka addini baya yiwa sai mun koyi juriya na ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da shi sai mun koyi ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da shi idan ba mu koyi wannan ba to babu inda za mu je shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum kuma fa ciyar wannan fa duk abin da ka mallaka ko na mallaka ko ya mallaka ko ta mallaka ko suka mallaka a ina zai kare a duniya ne. ana zuwa abin da mutum da kuɗi yanzu akwai wanda ya taɓa rasuwa a najeriya ka ce duk kuɗin a hada an binne shi da shi bai taba yiwa ba na ɗaya kenan na biyu muna rayan ma dukiyar kan ta wane ne ita dukiyar fata Allah ne abin da ka mallaka ko na mallaka ko ya mallaka na Allah ne kawai mu an sa muka man khalifofi ne a kai muna kula da abin da Allah ta'ala ya bamu ya في نفي فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير جزاكم الله خيرا الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وانا سورة كنا سورة الحديد كنا آية بقية الله تعالى يتي آمنوا بالله ورسوله في إيماني دا الله دا منزنسا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ku ciyar daga abin da Allah ta'ala ya sanya ku gaban masu kula da shi so yanzu duk abin da ka mallaka a akawun ɗinka ko na kadara da kake da shi mota ne ko gida ne ko fili ne ko gona ne ko kamfani ne wallahi Allah ya ɗora ka ne kawai akai ya gaya za ka aikata amma dukiyar ta sace. kuma abin da za mu ƙara kuwa shine shi fa ciyarwa fi sabilillahi bai taba mai da mai kuɗi mai arziki ya goma talaka ba ba taba yin haka ba ciyarwa bai taba mai da mai shi ya zama talaka ba shi sa wani mawaƙi na cewa wai aruni bakhilan tsala umran bi bukhulihi wa hatu kariman mata min kathratil bazl yace aruni bakhilan ku zo mun da marowaci wanda ya tsawon kwana a duniya saboda rowarsa a ce wani marowaci ne dalilin ruwa sa ɗari uku bai rasu ba sannan ku zo mun da wani karimi wanda yake da generosity yake da kyautatawa wanda aka ce ka duba wani wallahi mutumin kirki amma yawan cewa ya sa ya ma rasu ajalinsa bai yi ba shekaransa ashirin da bakwai ya rasu wallahi bai saboda ya ciyar da arzikinsa ya kare ba taɓa haka ba a duniya rowa ba ta ƙara ma kwana ciyarwa bai rage maka kuma balma ciyarwan karawa yake rowar ba ragewa ta kai bai hadisi muttafaqun alaihi ga hadisin nan na muslim hadisi na dubu ɗaya da goma da ke cewa me ma min yawmin ina malakani yanzilani يقول أحدهما لآخر اللهم آتي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آتي ممسكا تلفا babu wani wuni da za a wayi gari face mala'iku biyu sun sauko daga sama sauko wanda suke sai ɗaya ce wa ɗayan ya Allah duk wanda ke ciyarwa don neman yadda ka Allah ka ƙara masa buɗi Allah ka yalwata masa sai ɗayan ya ce ya Allah duk wanda ya damƙe hannu Allah kai ma ka arziki arzikin daga gare shi so da haka damƙewan yana sa ma Allah ya hana ka arzikin ne amma ciyarwan yana sa me yana sa ka samu in ka ɗauki kissa na cikin suratul nun wal qalam har zuwa ƙarshe an yi ishe ka hujja ya'ya ne suka yi niyyar yin rowa akan gonar babansu da ya bar musu dalilin wannan Allah ya konar da gona ta kone gaba daya me dalili saboda sun yi niyyar rowa so ciyarwa yana ƙara buɗi ne ƙanƙanewa kuma yana ne yana sa arzikin ka baya ga matukun Allah ta'ala ya dirke maka ko maimakon a baka arzikin ka more shi shekara ta ka gabanin ka rasu sai a bari sai saura minti uku ka rasu sai a baka shi bayan minti uku sai ka tafi ina amfanin baɗi ba rai ai bai amfani ba to ne sai a damke sai yi wata zo sai a baka ko ba za ka mora ba ko a hana ka kana cikin karfi sai ka tsufa idan ka bai gani dandanan ka bakin ka bai ji kunnan ka bai ji ba abun da kake da shi na bukatar rayuwa ko dinki baka bukata sai aka baka sai ka yi mai da shi kuma wannan shi yasa ciyarwa yana da muhimmanci kuma mu kaucewa hadisin shaidan shine wai na Allah baya kada haka aka reni mutane sai ta ce da kan magana wai na Allah baya kada kuma a wurin sai a karantar da mu Abdurrahman bin Auf ya bada sa duka fi sabilillah sayyidina Abubakar ya bada kaza sayyidina Uthman yayi kaza Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa da kaza duk waɗannan ababe mafu tayyib sai a karanta sai a ce na Allah baya kada sai mutum ya je ce fa nan gidansa sai bada naira dubu biyar in ya zo masallaci sai bada naira hamsin saboda na Allah baya kada in ya tara keken na fek kuma sai ya bada ɗari biyu ko ɗari uku da Allah an yi adalci yanzu ka je ka yi wayalan ka ce na Allah baya kada ta baka bil din kudin ce fa ne dubu bakwai ka bata naira bakwai in an yi magana ka ce na ce fa ne baya kada kaga auren zai yi za a zauna lafiya ai sai ka shiga rikici jama'a ba a shiga aljanna sai an ciyar da abin da ake so ciyar da abin da ake so mutum ya rika yankan abin da Allah ya bashi yana taimakawa yana ji kamar jikinsa yake yanka da haka ake samun yardar Allah Allah ta'ala ya yarda da mu ya ba mu juriyan ciyarwa kuma ya ba mu ikon gane priority da preference a lokacin da za mu ciyar da don ba ciyarwar kaɗai ba a yi shi a inda ya dace a gane mecece matsalar da ya dace a bata muhimmanci a yanzu sai daga masallaci da masallaci tsakanin su taku goma ne ko goma sha biyar a garuruwa da yawa amma a cikin wurin akwai marayu sun fi dubu goma wanda ɗaya ne maza da mata a cikin garin babu wanda ya sanya suke karatu masallaci wajibi ne a yi su amma aka yi isassu sauran kudin sai a ɗauki nauyin mabukata akwai marayu akwai gajiyayyu akwai marasa lafiya wannan duka al'amari ne da ke da muhimmanci allah ta'ala ya samu wanye lafiya don haka min ƙabali gabanin ayyi atiya yawmin wani wuni ya zo yawmun din nan shine yawmul qiyama yawmul qiyama sai Allah ya siffata shi da siffofi guda uku la bai'un fihi babu kasuwanci a cikin sa shi wannan wuni din babu wani ba ma kasuwanci ba alaka kowace iri tana yankewa har ma zaka yi ba mu koda misali فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل sha'awan ka babu al-akhilla tsakanin ƴaƴa kuma misali ko nan ka bamu yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun wannan ta biyu ta fi munasaba ma ta farkon da ya kawo ma tunani na bai je ba ma ita ma sai yanzu nake tunanin ta dace shi ne fa za nufiqa fi suri fala na kuma yawma idhin wala ya ta yatasaalu cikin suratul mu'minun aya ta da ɗaya Allah ta'ala yace wa idza nufiqa fi suri in aka yi buri a cikin kahura dan kiyama fala ansaba bainahum yawma idhin babu wata alaƙa tsakanin mutane a wannan wuni da wala yatasaaluna kuma ba a tambayar juna a filin kiyama ba dama duk alaka ta da arama zon ce ina arama ban gan shi a nan ba wallahi a tuhunin kiyama ba wanda ke tana uwansa imani shine su gaba ma da fada suke da juna amma ko kuma kowa yana ji da kansa ne a filin kiyama misali na biyu da ya kawo shine qur'ani bayyana mutum yana guduwa wa uwa da uba da iyalinsa cikin suratu a abasa ko aya ta 33 34 35 36 yawma yafirul mar'u min akhihi daga dan uwansa wa ummihi da mamarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da iyalinsa wa banihi da 'ya'yansa li kulli imri'in minkum yawma idhin sha'anu yughni kowa a wunin nafsi nafsi ne kowa ta kansa yake ji. don Allah bala'in da yasa aka ce mutum ya gudu wa babarsa baba ko a ce uwa ta gudu wa ɗa uwa uwar da za ta ga gobara ta tsaya tana fitar da 'ya'yanta ta windo har wutan ya kona ta sau nawa ya faru uwa ta rika je ko 'ya'yan har wutar ta kona na ga wani kes da ya faru haka 'ya'yanta hudu ne dukkanin su sun gudu amma ta kona a ciki a wutan ta rasu amma ta fitar da su ta fitar da su amma aka ce wani wuni ya sa ta gudu ta bar su jama'a kiyama ba duniya Allah ta'ala ya samu wani lafiya wala khullatun babu irin abokanta mai karfi din nan duk a filin kiyama babu wala shafa'a babu ceto sai dai ana kora ceto ne ga marasa imani amma ga masu imani ana ceto ga marasa imani ne Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafidina wani sura kenan suratul mudaththir kenan aya ta nawa na na 43 <laughs> kaɗan juye wani abu kaɗan bude ka duba kaɗan juye wani abu kaɗan eh na'am <laughs> bude ka duba na baka dama na ce kaɗan juye wani abu ɗan kaɗan Ha ha ha. to Allah ya albarka wal kafiruna su kafirai Allah ya ce humu zalimuna su ne azzalimai a nan wal kafiruna humu zalimuna asalin azzulmu da ake nufi shine ashirk a asalu shine wal kafiruna kuma mushrikuna saboda mai babu zalunci a duniya da ya kai shirka girma duk wanda ya zalunci Allah ai zai iya zalunta dan adam ce sa Allah ya kira wal kafiruna humu zalimun ana fassara az-zulmu da ash-shirk ara maza ke ba mu koda misali wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim hmm. wa nasura kenan suratul luqman aya ta nawa ban sha biyu Ɗan matsa gaba kaɗan a'a ina da aya ta sha uku zai zama ta sha biyu shine walakad atina luqman al-hikmata an yashkura lillah shine sha biyu wannan kuma gaba da ita ne aiko so muhalli sha sai Allah ya ce inna shirka lalle shirka la zulmun azim zalunci ne wanda yake mai girma kaga az-zulmu huwa shirku wa shirku huwa zulm so da haka sai Allah ya jingina az-zulmu lil mushrikina wa kuma kuffar Allah ta'ala ya kare mu gaba daya na'am Allahu la من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله الله لا إله غاب أبو بوتا ولا قسكيا إلا هو سيشي الحي da ke da cikakkiyar siffa ta rayuwa rayuwar da babu mutuwa a cikinta alƙayyum wanda yake mai tsayawa da komai da kuma bai neman taimakon kowa la ta'khudhuhu sinatun gengedi bai kama shi wala nawm balle ma yayi bacci lahu nasa ne ma fi samawati duk abin da ke sammai bakwai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai bakwai duka nasa ne man zalladhi yashfa'u ku illa bi idni wa ya isa ya ce to gaba gare shi in Allah bai bada izini ba ai ba wanda isa ya ce to gaba ga Allah sai da izinin Allah ya alamu ya san ma baina aidihim abun da ke gaba ga mutane wa ma khalfahum da abun da ke bayan su la yuhituna bi shay'in min ilmihi mutane ba su da ikon kewayewa na abin da ke tare da shi na ilimi ko na ilimi illa sai da abin da sha'a ya so wasu a kursi kursiyuhu samawati wal arda kursi nasa ya gama sammai bakwai da kasai bakwai wala yahuduhu hibduhuma bai gajiyar da shi kula da al'amuran samai bakwai da kasai bakwai da kursi da wa huwa shi Allah Al'aliyu maɗaukaki ne Al'azim wanda yake mai girma subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce aya ta 255 kuma sako na farko da kowane musulmi ya sani ita ce a'azamu ayatin fi Lahi azza wa ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan qur'ani babu wata aya da ta kai wannan girma hiya a'zamu ayatin fi kitabillahi azza wa jalla a dukkan jerin gwanan ayoyin qur'ani tace ce shugaba gaba daya a cikin wannan ayatul kursi akwai jumloli guda goma ashar jumal jumla ta farko allahu la ilaha illa huwa ku irga alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa so waɗannan jumloli ne guda goma a cikin aya guda ɗaya sannan kuma tana ɗauke da saƙon sunayen Allah guda biyar na farko Allahu na biyu alhayyu na uku alkayyu na hudu al'aliyu na biyar al'azim. amin ya hayyu ya wadannan sunaye guda biyar na Allah suna daga cikin muhimman sunaye da suke sun tattaro sauran sunayen Allah subhanahu ta'ala. sannan sura ce da akalla ana iya karanta ta a wunin musulmai lokuta da dama mafi kankanta musulmi zai karanta ta akalla sau biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko ma sama da haka wa zai iya irga mu wanda za a ake karanta ta bayan kowace sallah ana karanta ayatul kursi me dalilin karantawa manzon Allah sun ce me ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan sallah in ya mutu ba abin da zai hana shiga aljanna waye ka hadithin hadithin haka ne ya ce man kara ayatul kursi dubra kulli salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut hadithin asalin sa yazo cikin littafin a'malul yawmi wal layla ne na Imam an-Nasa'i rahmatullahi alai hadisi na 100 annabi yace duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallan farilla azhar la'asar magariba isha asuba annabi ya ce babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba ana nufin in ya karanta ya san ma'anar ya kwatanta aiki da ita ba zai a ce bai kuskure bai kwatanta aiki da ita so in ka bai shiga aljanna ba to mutuwa ne bai yi ba don ba a shiga aljanna sai an mutu so kaga mun samu wurare nawa na karanta ta a wuni biyar sai a karo wani akwai na'am a wurin kwanciya me falalanta kariya daga me daga shaidan haka ne me hadisin ya ce wa ya kawo hadisin abu huraira ya kawo ubayi ibn ka'ab ya kawo duka suna da riwaya a kai wani mai rubuta littafi ya rubuta a hadisinsa hadisin musulun ne hadisi na 1885 an sami tambayar abu ubai da abin nan ubai ibn ka'ab a wata riwaya yana ce masa ya ubai ayyu ayatin a'zamu fi kitabillah a littafin Allah kan wace aya ce ko wace girma ne a littafin Allah ga yabon aya da tafi kowace girma sai ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da sa ne suka sani wani lokaci iya da kyau mutum ya koyi tawadi'u in ka dan nuna baka sa sai a kara maka ilimi wannan kuma bai hana in ka sani ka faɗa saboda me saboda sahabbai suna faɗa in sun sani sai annabi kara cewa wace aya ce ya kara cewa Allahu wa rasulu a'lam wace aya ce daga karshe sai ya ce wa Allah ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai manzon Allah ya bugi irjin sa fadara ba ala sadri sai ya ce bi ya halikal ilmu abal mundir hani ka farin ciki ya tabbata gare ka ilimi zai samu gare ka in dai ka samu wannan ka fahimci haka to ai za ka babban malami nan gaba shi yasa ana magana a cikin sahabbai manya manyan malaman qur'ani ubayy ibn ka'ab na ciki na khudil khudil qur'ana min arba'a yana cikin manya manya sai annabi yake ce masa man qara'a fi laylatin lam yazal alayhi min allahi hafizun wa la yuqribuhu shaytanu hatta yusbiha duk wanda ya karanta lokacin kwanciya ba zai bushe ba Allah zai tuno masu gadinsa su yi ta gadinsa har gari ya waye Allah zai sa ai gadinsa sai kuma na abu huraira riwaya da kuka kawo wanda shi kuma akan sata ne na zakatul fitr na sadaka wa huwa kadhuru duka dai muhimmin abu dai kissar da ce amma hanyoyin hadisin ne aka da su duka dai magana ne akan karantawa Allah zai kare ka ya kare abin da ke karkashin kulawarka mafhum tayyib don haka kula ga wannan sai ce ba zai gushe ba daga wurin Allah za a kare shi so mun samu wuri na shida na karantawa sai wanne za ka kara azkarus sabah za mu samu na bakwai a azkarul masa na takwas shi ko menene falalarsa shi ma akwai hadithi da kuka kawo akwai hadithi cikin sahihu tarhib wa tarhib a littafin farko hadithi na 273 da annabi ke cewa man qala hahina yusbih ujira min aljinni hatta yunsi. wa man qalaha hina yumsi ujira min aljinn hatta yusbih wanda ya karanta ayatul kursi in gari ya waye za a kare shi daga aljanu har yammaci ta idan ya karanta da yamma Allah zai kare shi daga dukkan aljanu har gari ya waye Allah ta'ala zai kare shi mafu tayyib Allah ta'ala zai kare shi har gari ya waye so kula ga wannan waɗannan na daga cikin wuraren da ake karantawa salloli biyar lokacin kwanciya na shida lokacin azkar zikiran safiya na bakwai da zikiran yammaci na nawa na takwas waɗannan su ne wuraren da ake karantawa daga cikin wanda suka tabbata a sunna waɗannan su ne muhimman wurare don haka ayatul kursi ita ce a azamu ayatul mafi girman aya a cikin ƙur'ani kamar yadda fatiha ke zama mafi mai sura mafi girman sura a qur'ani ummul kitab fatiha da muke gani yar karama wanda gidan kowa akwai to duk ƙur'ani babu sura da ta kai fatiha girma shi sa Allah bai duba wai yawan abu ya sa masa albarka wani lokaci kaɗan ne sai ka zama mai mai albarka mafhum tayyib tafsirinta Allah ya ce Allahu shi Allah la ilaha babu abin bautawa sai a kaddara na alhaq a wurin illallah sai Allah kalmar illa huwa sai shi shi Allah ne kenan la din nan Allahu asali muftada ne la ilaha illa huwa kuma shi ne khabar jumla ne khabariya don haka Allahu muftada la ilaha illa huwa shi ne khabar so da shi la ilaha illa huwa yana siffata Allahu ne mafhum tayyib don haka ana kaddara alhaq saboda kalmar la ilaha la din ana kiran la annafiya da jinsi ne takan zo ta kore ne a wurin malaman nahawu in ta kore abu kuma a cikinta akwai an da take boyayya dalilin wannan an korayyar ko sai a sa abin da ta kore ya zo da nasaba a gabansa fataha ba kisra ko rufu'a ba la ilaha la khaira la sadakata la salata duka la annafiya ne lil tana da sharuɗa guda hudu so da amfanin da sai ta kore sai ta yi taukidi to kore wanta kan zo a mataki ɗaya uku ne ko ta kore samuwar abu ko ta kore ingancinsa ko ta kore kamalarsa shine akwai nafiyul wujud akwai nafiyul siha akwai nafiyul kamal nafiyul wujud an ce babu la ilaha ba abun bautawa sai muka samu wannan bautawa gunki shi wannan gunkin a wurinsa abin bauta ne ko ba abin bauta ba abin bauta ne don haka bai zama na fiyul wujud ba ne Tunda an samu wani na bauta wani abu sai mu koma gaba na biyu wani korewa ne na fiyul siha ne idan ya bauta abin sai mu ce to abin bai inganta a bauta mara ba ko ya yi ibadar allah ba zai karba ba saboda mai sai mu ce ya zama na fiyul siha dan ba zai yi a ce na fiyul wujud ba saboda abin nan mawujudun shi yasa malamai suka ce annafiyu lil wujudi simma siha sun kamali fal a yannan ratuba korewa mataki uku ne a fara da wujud sai a zo na si'a sai a zo na kamal mafhum tayyib don haka la ilaha illa huwa sunan Allah na farko a ciki shine Allahu babu abun bautawa na gaskiya la ilaha alhaq illa Allah to sai zama an kora gaskiyar abun ko da wani ya bauta masa to ya bauta abun bautan da ba na gaskiya ba ne sai kuma alhayi sunan allah na biyu a cike na rayayye kalmar aldin nan lil dukkan nau'in rayuwa ta shiga ciki wannan rayuwa ta allah din yasa baya gengedi balle yi bacci wannan rayuwa ta allah subhanahu ta'ala din ta saka ya nuna ba abin da ya rigaye shi shi ne farko shi ne ƙarshe shi ne zahiri shi ne batini ko ina ka je shi ne shi ne cikakken alhayu da rayayye ne kuma alƙayyu wanda yake tsayayye alhayu wannan ya zo ne ismul ausaf ne dukkan su siffofin allah na kamala sun shiga ciki siffofi nasa in ka ce alƙayyum kuma ya zama siffofi ne na amal ayyuka da Allah ta'ala yake yi shi ne shi yake yi ruwa yanzu haka ana ruwa sama wa yake yi Allah ne yake to wannan cikin alƙayyum ne bai neman taimakon wani ya zo taimake shi a yi ruwa idan zai canja dare da rana baya neman taimakon wani kai ne kake bukatan nefa su taimaka maka da wutar lantarki kake bukatan a taimake ka a tura maka bohol a gidanka ko kake neman wata su ja ruwa saboda kai ba alkayyum ba ne amma shi Allah alkayyum baya neman taimakon kowa shi ya dogara da kansa amma banda Allah duk duniya babu wanda bai neman taimakon kowa shi kaɗan ne ai hayyu kuma alkayyum rayayye ne cikakkiyar rayuwa kuma tsayayye wannan ya tabbata a suna a suna so ake cewa asma'ullahi al'azam a cikin magana mafi inganci waɗannan guda biyu su ne sunayen Allah mafi girma dukkan sunayen Allah husna ne amma a cikinsu akwai al'azam wanda aka ƙara bayanin su a cikin sunayen manya-manya ne na sama a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadithi da zo cikin sunan na imam an-nasa'i rahmatullahi alaihi hadithi na 1140 da manzo Allah ke cewa asma'ullahi al'azam sunayen Allah masu girman nan ana iya samun su a surori guda uku da bakara da ali imrana da taha sai ce ma du'iya bi hadhihi asma ba za a taba kiran Allah da waɗannan sunaye ba face Allah ya amsa mutum addu'arsa kan za a ga addu'a da yawa a sunna sun fara sai su kare da alhayyu alqayyum zai ga bi rahmatika astaghith alhayyu alqayyum so duka sun tabbata a sunan an yi addu'a sai alhayyu alqayyum na yi ta kokarin kwatanta rayu sunna addu'an aka yi na ce amin ya hayyu ya kayo in a rubutu ne na yi yana ci abin da ke faranta mun rai dan kokarin da muka yi ta cikin shekara bai wuce sha biyu ba sai wannan ya zama ya watsu sai ka ga da dama suna tsabbaka mutu aka sai ce amin ya hayyu ya kayo saboda mai saboda sa alhayu alqayyum a cikin addu'a babban al'amari ne so duk inda ga wani yi ina jin daɗi a raina dan na sa akwai wasu na baka ma samun wanda ke aiki da su wannan shi ke cewa kullum fahimtar addini karuwa take kullum ana so ya zama fahimtar ka na yau ya fi na jiya na jiya ya fi na shekarar jiya to kullum ya zama muna ƙara ci gaba mafhum tayyib don haka alhayyu mai cikakkiyar rayuwa ne alkayyu wanda yake tsayayye an ce a surori guda uku arama za ka iya nemo mana sunayen allah ɗin a surorin akwai a ali الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا وجهت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ko abuja kake yawo da dan gari da dani to bare kuma a ce kana yawo a qur'ani da dan gari a cikin sa a cikin abuja kai yawo da dan gari aya bai dace bare kuma a cikin qur'ani bi hakika wannan ni'ima ce mai girma a nan mun samu alhayyu alqayyum a cikin ayatul kursi aya ta 255 ya kawo mana na biyu a ali imran aya ta biyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai na uku ya aya ta nawa kenan aya ta biyu a cikin ali imran sai na uku ya kawo a cikin suratul taha ko wa anatil wujuh lil hayyul qayyum wannan zai zama aya ta 111 so kaga duka akwai alhayyu alqayyum a wurare guda uku so wannan hadisi ya inganta cewa waɗannan su ne lahi a'lam sunayen Allah mafi girma da in an roki Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunaye insha Allah Allah zai amsa mafu tayyib in an roƙi Allah da waɗannan sunaye insha Allah ta'ala Allah zai amsa don haka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul kayyum sai ya ce la hudu sinatun wala nawm la hudu bai kama Allah din sinatun gengedi wala nawm balle yayi bacci saboda gengedi da bacci siffofi ne da ke kora kamala ni ina gengedi kai kana yi yanzu haka ina jin bacci kaga yake bayyana ba ni da siffa ta kamala ta Allah subhanahu ta'ala to shi Allah yanayin aikinsa ba zai ba shi ya yi bacci ba ba zai bari ya yi gyangyabi ba saboda me aikinsa yana bukatar 24/7 mu ne muke hutawa kula ga wannan sai siffa da kansa da la a akudu husinatu wannan shi ne asalin ba 247 ba amma hutu inda na kira 247 sai an yi shifting amma aikin allah babu shifting babu wani waimonin hours ko afternoon hours ko evening hours don haka mu 247 ɗinmu akwai manipulation a ciki saboda sai wani ya karɓe ka amma na Allah kuma babu wannan awa 24 nan kwana bakwai din nan wallahi kullum cikin aiki yake na al'amuran rayuwar mu ya yace la ta'khudhu sinatu wa la nawm man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni wannan kaga kenan yana bayyana siffa ne na kamala na saname na alkayyum din nan wannan la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yana bayyana siffa ce ta kamala ta Allah subhanahu wata'ala saboda shine al-qayyum zaka kai kana iya zama qa'imun amma ba za ka zama al ba saboda al-qayyum siga ce ta mubalaga wato yana tsayawa da al'amuransa iyakar tsayawa amma mu muna bukatar a taimaka mana yanzu ana wurin tafsiri zamu in ni aka bar ni da ni da aran ma mu za zo mu buɗe masallacin nan mu haɗa kayan wuta mu kunna ac in ba wuta mu tada janareto mu za mu kawo wannan tebur ɗin gaba mu ajiye da kujeru kuma mu za mu ji za a kulla masallacin karatu zai yi allah ba zai yi ba ba zai yi ba amma me yasa ya yi saboda akwai division of labor wasu suna sharan masallaci wasu suna kula da tsaftar masallaci da securitinsa wasu suna kula da shiga da fitansa wasu suna kula da administration na masallaci din wasu suna kula da limanci wasu suna kiran sallah wasu suna limancin farilla wasu suna yin na tarawihi ko tahajjud da aka rarraba aikin sai zama muna iya yi gaba daya amma yanzu duk ayyukan aka tara wa isa ba zai iya ba in an tara a rama ba zai iya ba shugaba dj aka tara da kabiru kabo ba zai iya ba dole kowa sai an rarraba aikin kai rike nan wane rike nan wane rike can to sai ga abin ya tafi daidai saboda me saboda mu ba mu da sifar alqayyum sai dai kawai a ce huwa qa'imun yana tsayawa kan aikinsa amma Allah alqayyum ne don da ya tsayin baya neman taimakon kowa a cikin tsayawarsa mafu tayyib ina ga za mu tsaya a nan insha Allah sai mu tashi a cikin tsakiyar aya da kuma fi samawati wa ma fil ardi